fa in wafaqa idan sun yi tawafuki wato aka samu tawafuki tsakanin su rabannin
da alkal wafaqaina kowane rabo da shi da ya zama an samu tawafuki tsakanin kowane hajjizin kowane rabo da sai ka da alkal ne wafaqaini sai ka sanya wafaqaini don su zama asilai ne su ne na'am asilai ne wato abinda ka bayar tsakanin rabon da shi kan sai aka samu tawafuki ka kuma ɗauka tsakanin wannan rabon da wannan aka samu kuma tawafuki to wannan tawafukin sai su kuma shi ne kamar asalin za a ci tawafuki da kaza yago an ci tawafuki ne da sinisi haka zaɓar nufi kamar nufi wannan da ka ba shi zama tawafuki da sinisi ne haka shafa sulta ne kamar sinisi ko da sinisin da ka sha idan da ka sha ne kamar sinisi nan kuma ka sha mana shi kamar nufi wannan tawafukin sun zama sune a kanan shi ne ki alkar wa kana a fiye ne yanzu tawafukin da ka samu sun zama sune kamar asalin dakin da ka samu haka da su za ka ɗauki daga nan ne za a dauka sai kuma ka duba a gani da menene a ciki kuma bayan ne ko ta dawo ne ko ta wasu ne ko ta wasu ko waye waye shi sauran na'am shi ne abin da yake ne na'am wa'adin ta kamata kaddama sai ka aiki kamar yadda ya gabata shi ne minta dawo minta bayo ne wata masu ne wata kasu wata wabuƙo wata dawo ne kowane gari
wata bayinuhuma shi ne sai fara ta bayo ne su kaga ta bayo ne su ta bayo ne su kawuna ka umme to yadda aka samu aka mutu aka ba uwa kaga mai uwa take so sulhi ina so su ne ba na'am daga uku kenan
arba'i akhawat
na'am
wa sai uwa ita kaɗai ku akhawat ba bai a watan da wuri don wani gumai guda hudu ba bai a watan da wuri don wani gumai su su hudu me suke so don wani gumai su su hudu filis na'am
cewa wasu ci shaka'ikin sitti shaka'i da kayan da su kai guda shida maza ko matan
shaka'ika matan
mata me suke so kenan eh suna yin sultani na'am
kuma daga uku ne amma nan kuwa akwai uwa muka ce ko eh to uwa ka za akwai yan uwa sun cire shi daga nan ta kuma su jiki kenan daga cikin su jiki ko eh
ta kuma su jiki ko yana su hudu don walo mai ne da ke su ma dai sun taimaka ya kuma dai ta da uwa dai za ta kuma wani to to idan mun ce yanzu dukiyar haka take kaga tsakanin wannan da wannan dai sun daidai ta ne kamar su ne ta kafe sai tsakanin uku da shida ta dawo ne ko shi ma ta shafe wannan na'am ita uwa tana neman kudi shi ta ba ka ɗaya ya dace da ita wannan su zuwa ɗin da suke so
sulhi sulhi
filisi sulhi
ta ba su biyu me ya da su me ya da su ta hafi ki eh su kuma wannan su suna da su shida ne shida ta ba su nawa su ga eh kuma su ƙara su gane hudu suke so eh hudu bayan kamar eh a zama a cikin magana da ya tafi da an yi aure ne kenan an yi aure eh
na'am za ka ba su dai amma a layi halin za ka ba su nawa uku za ka ba su hudu za ka ba su Hudu za a ba su.
in ka ba su hudu shi ma tawafi ke na'am eh nan an samu tawafi zai koma nawa kenan hudu ne cikin nan tawafi da muke ta yana yana yana yana shara shi da ya shara biyu kenan ko na'am shara uku kenan wannan fa shi kuma nawa aka ba su
biyu
biyu aka ba su eh biyu filisi biyu aka ba su eh to kaga biyu sun tafi da cikin wannan hudun ya zama nawa kenan shi kuma eh don da dama za mu samu aula a cikin rijiyar ko eh akwai aure
abin da ake duba shi ka bayanin kawai nan sama yake duba a dai shi wannan da za ka ba su ne ko shi wannan nawa za ka ba su su su hudu biyu za ka ba su su su biyu in ka ba su su biyu ya kawo su da su a nufi saura ka sake nufi ka bar nufi ko biyu kenan saura nawa yanzu a nan biyu kenan saura uku amma sunan abin da ya kamata hudu kamar kamata kamar su kaga za ka auren da ya kenan hudu ke za ta zama bakwai in ka ɗauki hudu ka ba a waɗannan su su shida ne kuma ta wafi ke ne ta wafi ke ne miki uku ne hudu ne cikin shida a ta wafi ke ne miki kenan ba ta wafi ke ne miki kaga in ka sace nisfin shida za ka ba uku kenan ko a dama haka muka ce ko don ka duba tsakanin biyu da uku ne ne ka bayi ne shi ke wani ka bayi ne ka zama an samu ta bayi ne ya kamata ka yi kawai ka ɗauki biyu da uku kawai ka ce bajiyo shida kenan ko shidan kuma ya zama ka bugi wannan su su bakwai eh su bakwai inda shi ne a garin dubiya ya zama wa gomin ke eh arba'in da biyu kenan ko shi ne abin da ba arba'in da biyu ne shi za ka zo ka raba a nan wajen ita wannan da ya kamata yanzu an bugi ɗaya sau shida an ba ta nawa an ba ta shida kenan yanzu ko su waɗannan da nawa aka ba su biyu biyu an buga sau shida sha biyu ko sai waɗannan su su shida su kuma suna da hudu haka ne hudu sau shida haka ashirin da hudu ko hmm? shi ne za ka raba kaga wannan ita dama ya dace da ita kadai wannan su su hudu ne ka ba su sha biyu kaga uku uku kenan wannan su su su su shida ne ka ba su ashirin da hudu hudu kenan kaga in ka haɗa yanzu nan da zai baka wani ko arba'in da biyu gaba shi ne za ka raba
wata wa kuku kuma za ku ɗauka wannan ka umne abin da aka mutu aka ga uwa ita kuma mai take so
a ne
ana mai kudi
sama ne ta uku ihwatin li'ummi da kuma zama ne iwatin da wani zama wa al'ummai guda su takwas zama ne yake iwatin da wani zama ne yake iwatin da wani
na ya kamata mata ne kuma zan zama ne yake na su ne suke so dama ko maza ko mata su da wani sai eh ko na su ne su suke so da wani
ثمانية عشر لأجل ko kuma la'azai zama ne yake ثمانية عشر لأجل su ne maza ne ko mata Hmm? Na je karatu. To, to, wata mana da ashirar al'adu. Ah, wata wani muka mana ne muka ce. Wata mana da ashara Eh, da al'adu ba? Goma sha takwas ne ya yi.
Eh, Wata ya samaniya da mai kawai.
eh, Samaniya da ashara.
eh.
Wan?
ثمانية عشر نيوان Eh, la'ajir.
نعم Da la'abai guda goma sha nawa.
وشاكفة Guda goma sha takwas.
نعم
To. Yanzu wannan ya za a raba su. Shi ma yanzu na nan wajen ta dawo ne nake son mu samu a nan ko ta masiri.
صواب rabi yake zan samu eh
talata yanzu ba kullum matsala za ta zama daga nawa kenan kuwa za a ba ta ɗore ya zama ya isa ɗan wani umai za a ba su su biyu eh biyu ɗan wani umai su takwas ba su suke so ba matsala ai daga nawa ne matsala za ta zama daga shida ne ko domin nan ba uwa nan tun da bayan uwa wannan uwa ta kuma su biyu ko in ta koma shi kaga an matsala da mutum domin wannan uku za ta cikin ta dawo baya a shafi ba yawan shi da kenan ba idan yanka ba uwa wannan ya dace da ita نعم su waɗannan yan uwa lumma ne da suke so ka ga biyu za ka bar biyu in ka ba su ya ka dawo ne نعم ko kuma za ka shafe su ka bar hudu za ku yi da rikici ne نعم ko saura nawa saura uku uku in ka ba waɗannan su su gama zaka bar zai zama nawa
da in ta goyi ta tafi
yanzu shi da uku in take cikin shida in take da cikin takwas kuma za ta rage shida tukun eh shida za ta shiga cikin shida ko za ta za ta rage shida kenan eh ta ko zo su da yi to ah kaga yanzu uku dangane da sha takwas me za mu samu kenan tawafi shi za mu samu
ta domin take da cikin shida ko na uku in take da cikin sha takwas za ta shiga cikin shida ne eh ko da da an ka duba tsakanin sai kuma da shida har ila yau shida to biyu kenan a ga na da ɗaya a cikin shida ya dama uku cikin kan cikin shida ne eh mutum ta yi tawazu ya ta gina kan shida na da ɗaya kuma a cikin uku har shida biyu eh to haka ne ya ga tawazu da shida shida kenan haka na yanzu sai ka shafa sultanin ta ta takwas tafi sai ka bar shida ya zama nan kenan shida ya zama shida kenan domin za ka shafe sha biyu kenan to tunda ta buge da sulhu ya zama sultani kamar sulhu ya zama shara shida haka ne eh don ka duba tsakanin wata da shida nan ta fi shida
ba buge da nufi ko a ila iyo eh shi ma a nan ɗin sai ka shafa nufi kamar nufi la ila iyo a kan ka buga na in ka buge da nufi ne sai ka shafa rabin wannan kuma na
ka ga shara biyu kenan eh ko ka bugi biyu sau sau shida ya zama sha biyu sau biyu kenan na sha biyu kenan ko eh sha biyun kuma shi za ka zo ka buga shi shida kuma a ila iyo a yi kalmar da dama shi ne eh ko na a ga muka ga buga da shida ya zama sau biyu ne sha biyu ya zama wasu cikin su nan ga ɗaya ko a zama da inda na da inda biyun nan shi za ka zo ka raba ita kuwa da ɗaya muka ba ka yanzu ɗayan nan nan nawa muka zuba a nan sha biyu sha biyu a ga ya zama sha biyu yanzu. ko na su suna su su takwas
na ne wasu ne da mun ba su biyu a ga ashirin da hudu kenan yanzu na
haka ne na su wannan su su sha takwas da mun ba su uku sha biyu ko da shida na a lokacin da biyu ya zama talatin da shida kenan ko haka ne Eh, talatin da shida yanzu to abin da za a raba kenan kaga sunan dama ita fa wale mabayini ne dama ita ba wani ba wani miki na an ba ta sha biyu ta sha biyu ta na su takwas ne an ba su ashirin da hudu kaga uku da duke nan ko kowace kowanne da sannan sun sunan sha takwas ne
ba su an ba su talatin da shida shi biyu kenan na kowanne na kaga shi ma yanzu ya rabu na to abin da za a yi kenan
haka masu a ranar da wabu ne aka samu a kawunan shi ga abin da yake nufi da wata da alta wata isra'il ne abin da aka samu a nan din yanzu ne a zulama in da can ai kawai dauka miki mu ɗauki wannan mu ɗauki wannan in da ka bari ne zan ɗauki wannan mu ɗauki wannan sai a biya sannan a biya su kuma zuwa tsare amma yanzu abin da ka zo ka duba ka dubi wannan ne su biyu har su mutuwa su ɗaya ne sai sai ka tabbaci abin da ka sai suka zama kamar suna a zulama shi ne abin da yake ne sai ka ce ta masu luhuma da ba su nan gawo na kuma
ka ume kamar da aka mutu aka zo uwa aka uwa mutu ke so a nan bisi
wasu su tafi ihu wata da aje yan wala hamsin sun su shida na
da take yawan da al'ayyar ba na don hana abin da zai da da suke son su kuma kata maza ne ko mata haka
mata ne maza dai ba a zane ne yawancin da azin ba wata la'azu Ah, sai ne kuma wa arba'atin lu'ummi
wa
arba'atin
yan wala labai lomin su hudu na suna maza ko mata su dauran su dama wannan ko Eh.
sun wala lomin su dauran su dama wannan mata su dauran su su hudu ko aka su da shi shi so kaga wannan sun canza uwa sun canza wata kuma su jiki ko wannan ya fi damu da shi masu shari kaga shi ma masu alfi ba su shi uwa ya kamata ɗaya iya waɗannan fitin da alfai ɗan wala ba ne babu ƙirar su sai wannan su su hudu za a ba su sulusi ko shi ke nan a ganin ka ba su biya ta wasu iya su a nufi ka kaje ta gwamnati kira nawa kira uku uku wannan ka ba su ma ba siya na'am ko na'am ka ga yin shiga cikin su ya yi tawafi shi da su a a a bai da wani kudu shi ne Eh, uku ne shida ce amma uku ne za ka duba a ɗaya uku za ka cewa da su ji da ya ci ɗaya ce uku za ka ce ya ce uku a yi wasu da shi ne da biyu ne da hudu ne ya zo shi ne ya ce abin da ya dawo ɗin in ya shiga abin da ya saura ya ce amma inda ya shiga bai saura ba to shi abin da ya saura ɗin shi abin da ya shiga shi za ka duba in da hudu ya shiga cikin shida a ji shi za ta yi jama'a ko to shi za ka duba abin da ya saura amma wannan ɗin uku shi gaba ɗaya ta shiga ciki ba wani abu da ya saura to haka uku za ka duba mun ɗazu ne da muka duba uku cikin sha takwas kaga ta shi gaba ɗaya ta shiga sau shida sai muka dawo muka duba rubin ta shi ne sai ka anan wajen kaga tana da tawabiki da sulci ko shi da ke ko kaga za a sha bakin zani a wasu shi kenan biyu kenan. tsakanin biyu da biyu ne ne kama su tawazi ne kawai sai ka ɗauki ɗaya gaba shi kenan kaga sai ka ɗauki biyu ka guda su asalin matsala biyu sau shida da biyu sha biyu sha biyu ne su za ka zo ka haɗa ita wannan za a ba ta biyu sai suna wani wannan su ne ko eh haka ne wa'anda su kuma rage suke so ko sai wannan su su hudu ne ko eh su da biyu muka ba su na'am ji sai biyu kaga hudu kenan kaga ya dace ne eh sai ma da giya za a ba wa annan su shida ta ba shida ne ko na'am inda ga hudu ga biyu shida ke a kuma shida shida ko su kuma aka ba su shida su shida ya dama na'am a kowane ya dace da shi shi ma abin da za a yi na ka yaka ga yaran kowane yaran
ake da hudu kuma sai su dawo don kawo na kuma ka ummi wanda aka mata ka ga uwa
wata maniya ta ihe wata shi da ummi uwa ita kaɗai tana da musulunci ko kama ne yake
ihe wata da ummi
yan wala umman takwas kuma dai ne suke so suke shi ne
fata goma su uwa ta goma su cewa na'am wata ta adi ta kirabi ta ci eh sittin ta ci kirabi ne kenan na ba kenan amma ba ce kenan na'am wannan ta kirabi da ta biyu wannan ɗaya ya dace da ko na'am su waɗannan yiwuwar da wannan ne ba biyu suke so in ka ba su biyu ya dace da su a nufi na'am ko sai ka shafe abin da ke hudu kenan ko sai waɗannan suna neman magajiya na'am sai uku ne in ka sa uku a ciki shi ma ta fi da filisi a ga shawara biyu kenan ko a gano wannan da wannan guda hudu biyu ko na'am ka shafe sai ka ban hudu hudu sau shida ko na'am ka zama da dafa ko dafa kenan ashirin da hudu ba?
na'am ashirin da hudu shi za ka bata ita uwa ta ɗaya ka bata yanzu ɗayan ta an buga sau sau hudu kaga tana da hudu kenan waɗannan su su takwas takwas ma ba ke ce ko waɗannan masu gida bangaren su suna ne
shida su shida eh shida sau suna son su ne kaga da biyu a gaban su na'am to na'am biyun kuma yanzu aka buge ta sau sau hudu kaga takwas kenan su suna ne
a su hudu ne yau su hudu ne su hudu su hudu su hudu kaga ma ba su takwas kowane biyu kenan yawa sai waɗannan ma ba ke su suna ko na rakiya Eh, su shida ne la'adin ba ne su su shida ne Eh, da ka ba su uku ne wannan su takwas eh ka ba su uku al'ummai eh su takwas wannan eh
da kace karatu ne wata dawo ne ma kaje ba eh eh samani ta iwa su ne samaniya ta ihe wata da eh yan wala ma su takwas ne ba shi ne ka ba su uku uku ne ka ba su ma kaje ba ummi uku ne ma baki na eh kuma la'abai waɗannan ne su wannan biyu ka ba su wannan ji ne eh, eh to biyu ka ba su yanzu kuma kayan biyu sau hudu sau hudu a kasar kenan ma takwas su dama su takwas ne na ruwa ya ɗaya a ga ya dace da su kenan na'am sauran hannun su su shida ta uku gare su kuma uku yanzu kai so sau hudu so hudu goma sha biyu bayan kowanne biyu Ba yake su ji su. na'am shi ma wannan ya rabu na'am wannan ya rabu babu da ita.
in gama da wannan sun sai ne kuma ya in ma fa ga hadu kuma warga to lawal ya su lawo shi kenan da yin ba na'am alhamdulillah